ya jawo hankalin mazaje ba Allah ya sa mu dace ya gane da mu aka kuma kwaɗaitar da mu akan cewa mu ci dabino mu ci dabino idan akwai halin sabuwar dabinan nan in babu ba a ce miki dole ba sunna ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace sannan kuma ina jawo hankalin mu jama'a baki ɗaya akan cewa um, akwai waɗanda suka rubuta sunayensu suna bukatan taimako hasali muna da ɗan gwargwadon abin da ya sauwaka gare mu wanda insha Allahu za mu raba mu jama'a amma don Allah idan kin san kina kallon kanki akan cewa ah, dole za ki ga cewa kin fafi wasu so babu matsi ballantana ki zo don Allah don Allah muke roƙonku wacce ta san cewa bai matsu akan cewa sai ta zo abin da ake da ci a dan bata ba don Allah ta bar mu waɗanda ta tabbatar cewa su din nan ba su da shi sai su zo su karba Allah ya sa mu dace muna kuma taya murna da cewa yanda muka zo wannan taro eh, da muka shirya na Ramadan lafiya gobe idan Allah ya kai mu waɗanda duk suke da yara da suka kawo ‘ya'yansu ‘yan shekara goma sha uku zuwa shekara ashirin wanda a banan nan ne muka soma ilmantar da yara cikin ramadan ƙarƙashin inuwan form shi ma wanda ake yi a cikin makarantar form model institute shi ma gobe in allah yadda za mu rufe saboda haka muna sa ran iyaye da suke suka sa ‘ya'yansa a wurin ina ɗaukar wannan dama in sanar da ku cewa kuna iya ku zo ku halarta da safe mai karfe goma zuwa sha biyu insha Allah Allah ya sa mu dace mallam ina so in roƙi alfarma akwai jaridu da ake yi jaridu musamman irin duk jarida da muka sani wani za a ce kamar misali gaskiya ta fi kwabo ai da hausa aka rubuta amma ko su jaridun da ake rubuta da turanci sai a ce ba a rubuta kalmar larabci a ciki ba amma an yi rubutu da boko ne da Allah malam kai mana fatawa akan wannan ah, ko da na dan kankanin lokaci ne saboda yanayin irin amfani ko mu'amalar da ake da shi idan wasu malamai suna cewa bai kamata a yi amfani da shi saboda ba mamaki akwai sunan Allah ko da ba da larabci aka rubuta ba wasu kuma su ce a ba komi ai da ba da larabci yake ba su mallan kai mana fatawa saboda da kunshe kosai da kunshe kunshe da share na jasa da sauransu shin menene shari'a ta ce game da wannan me hukuncin shi a ƙarshe nake cewa Allah ubangiji ya sa mu sallah lafiya Allah ubangiji ya shiryar mana da iyali baki daya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya kaskantar da da kafirci da kafirai waɗanda suke ganin aka saba musu do Allah mu dai a ƙarƙashin fanwan ina wakiltar fanwan kuma ina cewa mu dai a madadinmu mun yafe idan wata tana ganin cewa ta yi mana amma mu a wurinmu mun yafe muku saboda haka muna fatan Allah ya haɗa mu da alheri shekara mai zuwa Allah ya rawar da mu ya ba mu tsawancin ran da za mu zo mu sake yin wani taro irin haka Allah ya mana jagora da jagoran jagoranci assalamu alaikum aqula qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wassalamu alaikum to alaikun wa rahmatullahi wa wato a takaici saboda kurewar lokaci jarida dai bai halatta a kunshe kosai ko wani abu da ita ba ko da wani yare in akwai sunan Allah Don abin dubawa shi ne yadda in ka buɗe baki rubutun larabci za ka ce Allahu ko Ar-Rahman ko Abdullahi ko Abdurrahman a inda turancin ma da aka rubuta Abdullahi za a jika ce inda larabcin za ka karanta dai Abdurrahman za a jika ce wato wannan maganar kenan ai ba sai lallai jaridar da aka rubuta da larabci ko kuma ma aka rubuta sunan Allah ba hatta mafi yawancin sunayen musulmi da ke ɗaukar ma'anar sunayen Allah waɗanda misali Abdul Karim Abdul Hakim duk waɗannan sunayen Allah ne amma me zai faru wani mai ruwaito rahoton ne ma sunan shi wa sunan shi Abdul Ghaffar wani sunan shi Abdul Barr wani sunan shi abdurrahim sai kuma a kunshe kosai da hujjar cewa ai ba da larabci aka rubuta ba to amma dai an wulakanta sunan Allah dan haka gaskiya bai kamata a ce wannan ma fatawar a yi saɓani a ba in dai har akwai suna wanda ke bayyana da sautin sunan Allah ko da rubutun nan haruffan yahudanci ne haruffan yahudanci in aka sa abdullahi in dai za ka karanta ya zama abdullahi ne to a ji tsoron Allah jama'a wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah baki har gabobin mu muna bai malam bakar gumi ba don koyi ba saboda wannan da'awar da muke jama'a ci gaba ne ba mu muka assasa ta ba aikin shi ne muke ci gaba da shi to in kun gane wannan ashe kenan yanzu matsalolin da malam ya biya tattauna da waɗancan waɗanda ya maganin su aka fahimce su akwai fa'idar mu da muna tattauna su matsalolin da malam ke gani a waɗancan lokutan sun yi nauyi don haka ya saurara musu a yanzu kuma ta kai an fahimce su shin yanzu za a sha wahala yanzu misali as-salatu khairun minan naumi kun san cewa malam bakar gumi ne ya kawo gyara a kanta falon shi aka zo da littafin sunan nasa'i ya bude ya ce as-salatu khairun minan naumi ahli sunna ku rinka yin ta a kiran sallah na farko wani ya ce eh sai ce eh ga hadisin a cikin nasa'i sunan nasa'i malam ya bude ya karanta sai wani bakano ne da tsagar shi fato fato irin ta kana sai ce eh malam sai malam ya ce a garin ku aka rubuta a aqiyatul mu'ti a lokacin wallahi a fiyatul bauti din nan ina jin ko taro ne ko sisi na zo na siye ta a kasuwar zariya wurin wani dattijo da ake ce mishi alaramma a fiyatul mu'ti a ciki malam ya mana hujja da littafin mai littafin cewa yake as-salatu khairun min al-nawmi fi ula min al-fajr wake ne sai malam ya ga wannan bakano a wannan lokacin jama'a wannan maganar fadin ta yana da wahala don akwai wani lokacin a nan masallacin gadon kai da ya je kira a salatu khairu minan nau a kiran sallar farko kun san cewa mata fitowa suka yi da tabarya suka ce da tsakar dare za ka kira mana a salatu khairu minan nau mai hauka ka ce kayi kuskure sai da ya hau ya ce jama'a ba daidai ba ne ba a salatu ba ce sannan ce to muna cikin tuka tuka ce a salatu khairu minan nau ba su fahimta ba yanzu fa yanzu ko ina aka yi asalatu salatu khairun minan za a sami irin wannan matsalar ashe ba daidai bane a ce a ci gaba da cewa har yanzu malikiya ake bi ko kuma abubuwan da an riga an gane kwakwalwar mutane na iya ɗauka eh a zo ana ce musu kuma wai yanzu ma za a ci gaba da sassauta waɗannan abubuwan don haka jama'a kun ji ma'anar cewa ba malikiya muke bi ba kun ji ma'anar cewa kuma izala malikiya take bi kun ji ta bi ne saboda maslaha kuma mun yaba musu a lokacin kuma malam bakar gumi mun yaba mishi akan cewa malikiya da yake yana bi ba dan kuma ba don yayi haka ne don ya samu karfi da lokaci na ya tsaya a yi gumurzu akan aƙida jama'a kun fahimci wannan da kyau to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in kun gane wannan sai kamar yadda muka bayyana cewa insha Allah ta'ala za mu ainihin karanto daga cikin babban sharhin wannan malami kaɗan daga abubuwan da malam ya faɗi dangane da al'amarin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam mai sharhi yake cewa yushiru sheikh rahimahullah ila raddi ala rawafid wa nawasib mai littafin aqidatu tahawiyya da yace muna son sahabbai ko yace kuma muna ainihin ƙaunarsu muna gaba yace wannan yana nuni ne yana raddi ne zuwa ga yan shi'a da nawasib suwane ne nasu ba. wasu mutane ne waɗanda ba sa ƙaunar na ali na lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba su ƙaunar na ali kamar yadda ƴan shi'a ba su ƙaunar abubakar haka su kuma nasu ba su ƙaunar na ali kamar yadda ƙiyayyar da yan shi'a wa abubakar ita ta kai kan umar da usmanu da sauransu haka wai ƙiyayyar da nawasib suke wa aliyu ita ta kai kan fatima da alhassan da husaini in kuna son ganin bayanai dangane da nawasu da bayanai a kansu ku karanta littafin sharhin aqidatul wasitiyya sannan akwai wani littafi da yanzu ba da dadewa ba insha Allah lokaci ya kai zan yi muku magana akan shi waɗannan littafan sun tattauna akan magana dangane da sanin su wane ne nasu ba to nasu ba ba sa son ahlul baiti kamar yadda yan shi'a ba sa son sahabbai to malam di yana raddi ne ainihin zuwa gare su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 muhajirin farko bayan annabi ko tare da annabi wa za ka sa abubakar da su mus'ab ibn umairin da su zainab waɗannan manya-manyan bayan Allah da su Abdullahi dan Mas'ud da su Bilal waɗannan su ne as sabiqun al-awwaluna su da makamantansu wal muhajirin da muhajirai irin suwa wal ansar irin suwa irin su Jabiru dan Abdullah irin su Abu Talha da makamantan waɗannan sai ce wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa me yasa game da wannan falalar da Allah zai faɗa bai faɗi cewa su sahabbai da tabi'ai bai musu sharaɗin ihsani ba saboda su muhsini ne amma waɗanda za su biyo bayan ba aka ce sai in sun kyautata me yasa su sahabbai ba a ce sai in sun kyautata ba saboda kyautatawar tasu ta kai ta komo amma mun gane wannan da kyau ko sai ce to waɗannan irin bayan Allah radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma sun yarda da Allah to magana da na faɗa jiya jama'a ɗan shi'a a kona abu ɗaya ne da su gane ba shi Allah ba da siffa irin ta mutane kai yanzu in ka ce wani ina son ka goban ya bata maka rai fa ba ka yi ta ba ka son shi ko to Allah in ya riga ya yabe ka har abada kuma ba zai rusa ka ba domin dama kafin ya yabe ka sai ya san cewa har abada kai ba lalatacce ne. ko kun gane jama'a kai ko yanzu kana iya yaban mutum dan baka san me zai biyo baya ba bayan ka yabe shi daga baya kuma fa sai zo ya bayyana maka akasin haka amma Allah baya yaban bawa sai bawan da ya sani wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah ya fi kowa sanin dan adam da haka in Allah ya ce ya yarda da wani to ya san har abada wannan ba zai lalace ba to Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi sannan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu Allah ya musu tattalin aljannatai waɗanda koramu ke gudana a ƙarƙashinsu khalidina fiha abada jama'a ku ji za su shiga aljanna su dawwama a ciki har abada ba wai za a ɗanɗana musu a fitar da su ba yanzu jama'a wannan daraja ce ko ba daraja ba to yanzu don Allah aka ce ka lissafa muhajirai da ansar zai yi muhajirai da ansar a lissafa su ba a faɗi su abubakar da umar ba zai yi a lissafa muhajirai ba a faɗi su ainihin amrubun al'asu ba sauraka yan shi'a muna kiran ku zuwa ga addinin Allah ku dawo ku bar wannan harka wallahi wannan abin da aka saka ku wallahi ba nan ne ci yake ba yakan karanta Dr. Umar Labdo a cikin littafin shi bacin tafarkin yan shi'a da akidojinsu me yake cewa ai gaskiyar da ya faɗi ya ce daga cikin dalilan da ya kawo shi an ci a Najeriya shine talauci da zaluncin masu mulki da kuma rashin karantarwa ta addinin musulunci ma'ana gazawa ta sarakuna da masu mulki da kuma gasawar malamai malamai sun gasa wajen me wajen su yi da'awa su kira mutane zuwa ga addini don haka to duk wani jack and harry duk wani dan ma habba wa dabba idan ya zo fara dabbantawa sai jama'a sai su ce wannan gaskiya yake faɗi ina fata an gane jama'a kun ji abu na farko abu na biyu fa shine gasawar masu mulki masu mulki mu jama'a in kuka dube su har yau matsalan mu ba matsalar su bace dan Allah jama'a yau shekara nawa ana cewa za a gyara wutar lantarki a Najeriya kara lalacewa take ina dangi zage zage yau shekara nawa ana cewa za a gyara ruwa a Zaria abu karan shiru yake eh haka ne ko ba haka ba masu mulkin mu matsalar jama'a su ba matsalar su bace dan haka misali dan Allah in kai ka kai shekara arba'in ko talatin ina son ka yi lissafi daga zamanin shagaru zuwa yau menene ya tsada ya sauka me yayi tsada ya sauka duk abin da ka san kudin shi har yau sai dai gaba yake yi amma je ka saudiya ka gani sadda mai ya ƙara tsada a duniya jama'a muna saudiya sai ƙasar saudiya kuma sai ta ce ta ƙara rage kuɗi a makon da aka yi shelai ya ƙara kuɗi zaka ka ce an ƙara ragewa lokacin da aka yi tawaye aka ce a daina siyan abincin denmark kwana biyu sa aka da aka ce za su sai denmark sai ta ƙara wa shinkafar ta tsada sai gwamnatin saudiya da ta rasa yadda za ta yi da ta siyo shinkafar sai ta rage wa shinkafar kuɗi fiye da da shine government subsidy kenan ma'ana sai gwamnati ta ba da tallafi buhun shinkafar da ake siye naira dubu bakwai misali da aka zo aka ce an daina siyan kayan ƙasar denmark daga baya aka da aka ce za a siya to me ya faru sai denmark ta ce misali ya zama dubu tara sai gwamnati sai ta je ta siyo sai ta mai da shi dubu shida kuma sai ya a raha ke kaka ga man fetur yanzu ke kaka ga ruwan famfo in ka gina gida a saudi arabia zuwa za ka yi wata board kawai ka ce ga lamba gidanka ga kaza ga kaza ga kaza gwamnati ce za ta zo da pipe ta hada maka famfo sannan je kaka ga wutar lantarki sannan dubi harkar telefon a nan najeriya saboda zalunci jama'a da suka tashi telefon din da suka kawo mana na najeriya jama'a har abada ba zai gyaru ba wannan gsm din ku faɗi wannan na magana ne ba a matsayin albani ba a matsayina ne na injiniya na telecommunication telefon din da suka kawo mana a najeriya na zalunci ne har abada ba zai gyaru ba sai dai a tumɓuke shi a zuwa kawo wani system din da suka kawo mana isan an older version me misali kamar mutum ne yana da mota hodi sai ce yana son ta zama jeep miliyan nawa zai kashe kafin ta zama jeep irin wadda gwamna ke hawa har abada ba za ta zama jeep ba me abin yi a kau da ita a kawo jeep kudu duk kullum sai a ce wai network problem network problem din Najeriya har abada ba zai gyaru ba yana so kawai za a cire system din ne sai a zo a kawo wani sai a kafa to shi kenan sai ga telefon ya gyaru ba za ku yi mamaki ba jama'ar da ke taruwa suna waya a filin arafa a zaman mina da saudiya ba a taba samun network problem ba amma a najeriya kullum network problem ba yawa muka ba yawan mu bai kai ko ina ba game da harkar sadarwa ta duniya a yau amma matsalar ita ce tsarin tarho din da aka kawo mana ne tsarin tarho ne na da wanda ake amfani da shi tun 1980s irin shi ne aka zo aka yi updating nashi aka yi upgrading nashi kullum sai a ce an dan yi upgrading a je a samu shikenan sai a ce ba ai sai a ce to ai hakuri za a gyara kwana biyu ba zai gyaru ba sai dai a canza system din amma kun ga shugabannin mu matsalar su matsalar mu ba ta su bace ya za a ka buga waya kana hello hello baka ji ana jin ka ko ana jin ka kai baka ji kuma ana yanke ka wannan zalunci ne a cikin dokar sadarwa ta duniya amma kun ga shugabanninmu wannan bai dame su ba to waɗannan abubuwan da ya zama haka sai zama addinin ma bai dame su ba wannan sai taimaka sai aka kawo shi an ce a Najeriya kowace tarka-tarka aka ba ta dame su ba yanzu don Allah jama'a sarkin musulmi sada na yanzu da ike ya sa addinin ya dame shi kuma musuluncin ya dame shi kuma da'awar da kakannin shi suka yi su shehu da bello ta dame shi yanzu yawo yake ƙasa arnafatin daga turawa har ko ina yana ce musu shine jikan dan hodiyo kakan shi ne jaddada addinin musulunci shekara ɗari biyu don haka ya zo ne yana gayyata su su zo su yi tambaya game da addini addinin yana da haske duk abin da suke so su zo su tambaya a yi musu sharhi yana yawo da malamai yawon da'awa yake ya je ƙasar arna ya je ko ina ya shiga duk lungu lungu jama'a can sai je kaftarin ya kamo wani babban bamaguje me yasa yake bautawa a wari bana da shi muka hau hajji sarkin musulmi ya musuluntar da shi aka je aka ɗebi su malam mabera suka yi wa'azi aka ɗauke shi da shi aka je hajji bana yanzu wannan addini ya dame shi kun ga da addinin ya dame shi da fitilar shi'a ta taso me yayi shi ya hau tankan yaƙi da kanshi ya sa kayan soja ya je rugurguza wannan cibiyar ta 'yan shi'a bindiga ɗari uku da sittin aka samu sarkin musulmi sada shi wannan da yake addinin ya dame shi to yanzu ire waɗannan yaushe za su babbarna ta taso a ƙasarsu ba su bari ba don me abin da ya damu jama'a su ya dame su da wutan lantarki ta zama matsala sabuwar gwamnatin sokoto tana hawa sai ce to na daga cikin abin da ya dame wa matsalar wutar lantarki duk wanda ya je sokoto yanzu zai ga matsalar wutar lantarki ta ta gyaru fiye da ko ina a Najeriya sannan ruwan famfo ce ya za a ce muna nan ƙasar sokoto ruwa ya gagar arzikin mu je gaga ga harkar ruwa ta gyaru to amma mu nan fa shekara da shekaru ga manyan namu ga wata bud muna da shi ruwa ka je ka kalli mafudin zariya gaba ɗaya daya kewaye muke da ruwa amma ruwan da za mu sha mu yi salati ya gagare mu ruwan alwala ya gagare ba zazzagi ruwan alwala yau sai ba zazzagi ya siya me yasa manyan mu ba za su yi magana ba abin bai dame su ba wutan lantarki ta fi karfin arzikin mu jama'a manyan mu ba za su yi magana ba to yanzu waɗannan me zai hana ba za su buɗe ƙofar kowace irin da damal ta faru a ƙasar su ba wannan ita ce maganar da dr labdo yake akan gazawar masu mulki masu mulkin mu sun gaza sannan sai jahilci da talauci jahilci na damun mutane in ba jahilci na damun mutane ba yaushe ba zuwa samu saurayi ɗan shekara ashirin da biyar a koya mai waka a ce kaga wannan abubakar din nan to shine babban abokin annabi amma shine babban mace amana dan haka zauna ga waka sauri ka haddace ta ka je ka rinka tara yaran anguwa ku kana yi yanzu jama'a wannan ba jahilci ne ne ka haka ba to sannan sai ne sai kuma zalunci da aka danna mutane akai mutumin kauye ne jama'a sarkin kauye ya kwace mishi gona sai zazzake je tura yara ya ce to ku je ku hayaniya ku je ku kwato mai gonar to shi wannan dagaci a zalimi ne sannan ya je ya ga mutum ɗari uku sun zo ƙauyen shi sun ce za a yi tashin kiyama jahannama za ta sauka a ƙauyen nan wallahi ta sai ya gudu in ya gudu shi kenan sai su kwato wannan bakawar gona sai su mai mai da abashi sai ya kabbara a ce malam ne ya turo mu daga zaria me ya hana wannan bakawar ba zai shiga shi'a ba kun ga zaluncin masu zalunci ma ya taimaka ina fatar kun gane to idan kun fahimci wannan jama'a waɗannan abubuwan su za su taimaka a ce waɗannan mutanen masu irin wannan darajar ta sahabbai duk da darajar nan tasu mutum ya rufe ya zage su shine an buɗe ƙofa abin ne an ba da goyon bayan abin ya faru ne mala yace wa qala ta'ala Allah yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah mu'minan da suke tare da shi suna